بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna goni ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka ta lahadi wacce take ita ce safiya ta 23 ga watan safar a wannan shekara ta 1431 wacce ce daidai da takwas takwas ko bakwai bakwai ga watan biyu shekara ta 2010 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha shida a cikin babu rabon gado ko kitab ɗin rabon gado a wannan littafi mai albarka na imam malik ibn anas tafiya ta fara tafiya kenan aka kai darasi na goma sha shida aika ga ya nuna an kusa ashirin kenan amma darasan sun jaya sosai da sosai a karatunmu na jiya da na yau da dai karatuttukanmu da za su biyo baya yanzu na abin da ya shafi gado suna magana ne a mawani mawani'ul irth abubuwan da ke hana mutum ya ci gado bayan mutum ya samu sababin da zai ci gado wanda yake asbabu ne guda uku asbabu mirathul wara salasa kullum yufidu rabbahu lwirasa wa nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'da hunna lil mawarisi sabab sune abubuwa guda uku da ke sa mutum ya ci gado ko dai zama yana da alaka ta jini tare da wannan mamacin da ya rasu ko kuma alaka ta auratayya abin da ake nufi da alaka ta auratayya shine ya zama na ko dai ya aure ta ma'ana ya mutu ya batta ko kuma ta mutu ta bashi wannan shine abin da ake nufi ba wai ta mutu ta bi kishiyoyi ba a ce kishoyin kuma su ma za su aure za su gaje ta ai mijinsu ɗaya kaga wannan ba abin nan bane ko kuma alaka ta alwala ya zama na <clears throat> bawan shi ne da ya yanta ya mutu ya bari ko kuma ba ko yantaccen bawan ne ya mutu ya bar mai gidan shi ko mai gidan ne ya mutu ya bar mai yantaccen bawan shi kadai to waɗannan su ne alaƙoƙi da ke sawa mutum ya ci gado to ko da an samu waɗannan mataki na farko kenan sai kuma zo a sami mataki na biyu su ne arkan rukunan cin gado ɗin rukunan cin gado dole a samu alwaris wanda zai ci gado rukuni na biyu dole a samu almuwarris wanda ya bar gada Uba kai ke ba mamaci kenan rukuni na uku dole a samu almauruf abin da za a gada idan ya mutu bai bar komai ba ai ga gaba maganar a ce a zo za a raba gado da zakari misal hazin unsi ne to gadon me za a bari mun gano wannan abu na uku sai a zo kan ashiro sharuɗan da ke sawa a ci gado to duk mutum ya kammala waɗannan sai ya zama da an zo almawani abubuwan da ke hana a ci gado to abubuwa ne da suke ake ambata su idan mutum ya samu ɗaya daga cikinsu to lalle wannan mutum baya cikin waɗanda za su ci gado shi sa al'imamun rahabi ya ambaci abubuwa guda uku a ciki ya ce wa yamna shakhsa min almirasi wahidatun min ilalin salasi riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafahan falasa shakku kal abubuwan da ke hana mutum ya ci gado abubuwa ne guda uku abu na farko dai rikun. ya zama na mutum bawa ne ko da mahaifin shi ne ya mutu ya bar shi a matsayin bawa ba zai ci gado mahaifin shi ba haka dai akwai alaka ta annasab akwai alaka ta dangantaka haka ne ko baka ne? to amma tun da yanzu bawa ne daga yanzu an samu wani mane kisa yake cewa wala yatimul hukumu hatta tajtami kullu shurut wal mawani'u tartafi sai an samu irtifa'ul mawani ma'ana babu wata katanga da ta hana mutum cin gado a ga riƙon bauta kenan ta hana mutum ya ci gado abun nan rikon wa katulun ko kuma kisa kamar yadda bayani zai zo gaba kaɗan insha Allah ɗan shi ne shi ya haife shi amma ya ƙi ya mutu sai ɗan ya bindige shi kawai kun gane ko uban ya bindige ɗan akan ai maza a zo a ci gado shi uban ya ƙi mutu kun gane wannan to duk wanda yake da wannan laifin wannan ai ga ba zai ci gado ba wa mutlaqan yamna'u qatlul amdi inji mai tufatul hukam bayani da zai zo kan wannan sai kuma abin da ya shafi ikhtilafu din sabanin addini shine abin da muka karanta jiya almani na farko kenan da muka karanta jiya saɓanin addini bambancin addini ya zama na ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi ba wannan musulmi ba zai ci gadon wanda ba musulmi ba ba wanda ba musulmi ba zai ci gadon musulmi ba don ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗi hadisin Bukhari la yarithu al-muslimu al-kafira wal al-kafiru al-muslim wanda muka karanta jiya musulmi ba zai ci gadon kafiri ba hakan nan kafiri ba zai ci gadon musulmi ba wani shine ikhtilafu din so in ban sha'afa ba wasu daga cikin shuruh da suke masu sharhin wannan rahabiya din yake cewa sai malam ya ibara da amfani da ibara da ɗiƙa yace ikhtilafu din bambancin addini wanda ke daidai da gwargwado mun yi bayani jiya abin kawai da ya rage ba yi magana ba jiya lokaci halin shi shine musulmi baya cin gadon kirista kirista baya cin gadon musulmi mun yi wannan maganar ba yahudi yana cin gadon kirista kun gane maganar bina a kan da muka karanta jiya innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku inna allaha yafsulu bainahum yawm al qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid kun gane wannan imam malik ibn anas da imam ahmad ibn hanbal da sauran malamai suna ganin hude ba zai ci gadon ba nasare ba kun gano wannan ba ba zai ci gadon hude ba domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a karshe ya ce la ya tawarafu ahlu millataini masu addinai guda biyu ba za su ci gadon junansu ba mun bai tonin da kyau yauwa saboda ka kiristanci addini ne yahudanci addini ne maguzanci addini ne majusanci addini ne duk gaba ɗaya addini ne wanda yake ba na daidai ba inna dina inda Allahi al-islam kun gano wannan to amma ba yahudi ba zai ci mu wani dan uwan shi ba majusi ba ba nasare ba zai ci gada dan uwan shi ba yahudi ba saboda an samu ikhtilaf din amma idan ya zama na addinin su guda sai dai abin nan ɗariƙun ne mabambanta kun gano wannan ko shi yana katolika shi kuma yana yakwa da dai sauransu kaga wannan ai duk tuta guda ɗaya ce ita ce kiristanci Allah fata mun gano wannan to wannan babu wani darar a ciki wannan maganar tana da ƙarfi sosai da sosai cewar abin nan imamu shafi'i da imam ahmad bin abin nan abu hanifa su suke ganin abin nan musulunci addini ne mai zaman kanshi duk waɗancan kamiyamiyan addinan su ma kuma addini ɗaya ne a matsayin alkufur milla wahida yake ba alkufur milal ba shi sa kuka ga imam malik ibn anas ya ce babu mirasi ahalin milal bai ce ahalin milla ba ahalin milal dan ya nuna maka shi mai wancan addinin zai gaji mai wancan addinin shi sa kuma imam rahab ya ce waqtilafu dini kaga ba nasare ya saba mu yahudi an samu ikhtilafuddin din ko ba samu ba ba majuse ya saba ma abin nan mushriki dan shi wannan bautar wuta yake yi shi kuma wannan kawai abin nan tsafin shi yake yi duk da sun duk da dukkan su ba ɗayan su sunan sa ne yanka kafare ne ana fata mun gano wannan da kyau ko wannan shine shi abin nan imam shafi'i da imam abu hanifa na ce ba za mu cika tsanantawa cikin shiga abin nan din mai zurfi sosai da sosai ba saboda karatun ya zama da kamar eh, abin nan ne suka ce Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhal da ya kammala sai ya ce lakum dinukum wale din addininku bai ce lakum adiyanukum ba da ce da ya ce alkafirun kiristoci yahudawa majusawa wasaniyun an ce alwasani shine mai bautar gunki mana mushrikai duk suna ciki sai ce lakum dinukum sai kawo din mufrad kun bai wannan ko da yake cewa kuma shi ma wa mithluhul mufrad idh yudafu fa faham wa dita rushida ma yudafu da kuma hadisin dai da waɗancan suka kafa hujja da shi la yatawarathu ahlul millatayn sai suka ɗauki musulunci milla ne guda sauran kuma milla ne guda an samu milla milla ce ni kenan saboda ka wannan ba zai gaji wancan ba amma wancan bai hana kowa ya gaje shi almuhim dai wannan su ne takaitattun maganganu akan abin da suka shafi gado a tsakanin addinai an gano wannan da kyau addinin musulunci shine addini mafi tsafta mafi kyau wanda yake zai maka cikakken bayani shafi ba wai dabara a shiga nan a fita nan ba wannan shine darasinmu na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka na muwadda imam malik na malik a cikin babu rabon gado za mu tashi babi na goma sha hudu babu man juhila amruhu bil qatli aw ghairi zalik babin da zai mana bayanin hukuncin gadon mutumin da aka jahilci al'amarinsa bil qatli shi wannan mutumin an kashe shi aw ghairi zalik ko kuma dai sauran waɗansu bayanai an jahilci al'amarin kun gano wannan da shi da ɗan da uban ba a san waye riga mutuwa ba wanda yake sharaɗi ne na cin gado ya zama na ta haƙuƙu nan mauruf wa hayatul waris dole ne a tabbatar da rayuwar wanda zai ci gado bayan rasuwar wanda za a ci gadon shi walau lahaza ko da da sakon ɗaya ne to yanzu ba a samu an rasa kwata-kwata tsakanin ɗa da uba ga sunan azube ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba to a nan ba za a lissafa ɗaya zai ci gadon ɗaya ba mana a nan uba ba zai ci gadon ɗan shi ba ɗan ba zai ci gadon uban shi ba kun gane maganar tunda an jahilci al'amarin wanda ya riga mutuwa mala ya ce babu man juhila amurhu bil a aw zalik zai kawo mana bayanai akan waɗannan al'amura da suka kasance qala rahimahullah azza wa jal haddathani yahya an malik an ta bin abi abdurrahman an ghair wahid min ulama'ihim annahu lam yatawarath man qutila yawm jamal ويوم الصفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه عبيد الله ابن يحيى الليثي رحمه الله عز وجل yake cewa haddasani yahya an malik mahaifina yahya ibn yahya al-laisi ya karantar da ni wannan hadisi daga malik ibn anas imamu darul hijra an rabi'a ta bin abi abdurrahman daga malamin malik rabi'a dan abu abdurrahman an gairi wahidin min ulama'ihim daga dubin dubatan malamansu mana ba wai daga ma wajen malami ɗaya yake wannan ruwaya ba daga wurin malamai masu tarin yawa cewar annahu yadda al'amarin fa yake lam yatawaraf man qutila yawmal jamal duk waɗanda aka kashe su a ranar yakin jamal ba su gaji juna ba shine ya tawaras dan fi'il madi din sa warasa ne ay warisa ba'dhum ba'dha tunda kaga fi'ili ne sulasi ake mishi karin hamza karin alfin a tsakiya warisa sai zama warasa to sai idan ya zama a irin wannan yana da ma'anar almufa'ala wane ya gaji wani shine lam yatawaras man qutila yawmal jamal waɗanda aka kashe yawmal jamal ranar yakin jamal ba su gaji junansu ba yakin jamal yaki ne da aka yi shi subhanallahi alazim tsakanin abubuwa da sun gabata tsakanin Ali bin Abi Talib da sayyidana na Aisha radiyallahu anha ita sayyida Aisha tana neman cewar ayi bayanin suwaye suka kai sayyidina Uthman na an san sayyidina Uthman qatil ne kashe shi aka yi kun gano wannan da kyau shi kuma Ali bin Abi Talib yana ganin a halin da ake ciki yanzu nan tunda waɗanda suka yi ta'addancin nan sun riga sun afka sun ketare katanga sun shiga cikin jama'a to idan aka ce za a afka ma jama'ar baki ɗaya za a taɓa mai laifi da mara laifi a yi ƙoƙari a yi a samu cikakkiyar tsayuwar gwamnati tukunna sai gwamnatin wajibin ta ne ta zaƙulo waɗanda al'amarin yake suka aikata wannan ta'addanci ɗin sosai da sosai domin Ali bin Abi Talib ƴaƴan shi Hassan da Hussein suna cikin waɗanda suke tsaron gidan Uthman bin Affan kaga nuna akwai kyakkyawar alaka kenan tsakanin su mun gano wannan da ke ko ya nuna kuma babu sa hannun sayyidina aliyu lamin kusa wa lamin nesa akan cewar a kashe shi a kashe sayyidina usman domin sayyidina usman yana cikin wanda suka samu shaida Allah ta'ala na cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi to nana aisha ta tafi wannan yaki ne akan raƙumi shine ai kiran wannan yaki da yawmul jamal an yi shi a shekara ta ashirin ta 36 da hijira bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 26 a watan jimadal ula aka yi shi to waɗanda suka waɗanda suka rasu a wannan yakin yakin jamal din ba su gaji junansu ba ma'ana ɗa da uba sun fita sai aka kashe su baki ɗayansu to ba su ci gadon junansu ba domin ba a san waye ya riga na ba sai daga baya za a iya gane cewar da wani da wani da wani da wani an rasa su to amma tsakanin su din waye ya riga wani kun gane wannan da ke wannan shine shahidin da Imam Malik ibn Anas ya kalla ya sanya wa babu suna wa yawma sufain da kuma rana sufain sufain wuri ne da ke wuri ne ake kirhin sufain shi kuma wannan yaki ne aka yi tsakanin alubi na biyu talibi da Muawiya bin Abi Sufyan kai subhanallahi alazim to su ma waɗanda aka kashe a wannan yaƙi ɗin ba su gaji junansu ba kun gane wannan <clears throat> kun yi shiru shi sufayan an yi shi ne cikin watan safar a shekara ta talatin da bakwai da hijira bayan yomul jamal kenan da shekara ɗaya a gane ko an ɗauki tsawon kwana ɗari da goma ana yin shi subhanallah an jima sosai da sosai Allah ya sauki to su ma waɗanda suka yaƙi abinda waɗanda suka mutu a wannan yaƙin ba su gaji junansu ba wa yawmal harra da kuma yawmal harra idan aka ce harra shi kuma yaƙi ne da aka yi tsakanin mutanen madina da yazid bin muawiya akan cewar shi yazid bin muawiya yana ganin mutanen eh, madina ba mutanen maka ba yana ganin mutanen madina sun tsinke mu baya da suka yi mashi to nan kuma fa aka zo aka yi ba ta kashi Allah ta'ala ya sauwake to waɗanda aka karkashe a waɗannan wasu lokuta da izinin Allah ta'ala za a samu a tattauna magana din ko dai ba da zurfi sosai da sosai ba waɗanda suka rasu wa yawma qudayd thumma kana yawma qudayd sannan bayan yawmal harra ita harra an yi ta ne akan wani bakin dutse isa alharra din ne bakin dutse duwatsu ne bakake sosai masu karfin gaske a wuraren aka yake din isa yi kiran shi da sun mata na kana yawmul da sannan bayan yawmal alharra sai kuma aka zo yakin ya gangaro har zuwa eh, qudayd da kuma wuri ne da ke dab da maka kun gane wannan da ke ko akwai allon shi yana nan a rubuta qudayd in mutum ya iya karanta larabci sai karanta nawa kenan yawmul jamal yawmul siffain yawmul harra yawmul qudai duk waɗanda aka kashe a waɗannan yaƙoƙi ba su gaji junansu ba saboda ba a san waye ya riga mutuwa ba kun gani wannan da ke ko shi sama ya ce falam warraf ahadun minhum min sahibi shay'a ba a gadar da wani a cikin su ya gaji dan uwanshi ba illa man ulima annahu qutila qabla sahibihi sai dai kawai mutumin da aka sallalle shi an kashe shi kafin a kashe dan uwan shi to dole dan uwan nashi ya gaje shi kun gano wannan wannan sai ya nuna mana abinda malamai suke cewa ashakku fi sabaqil maut shakku wurin waye riga mutuwa shi ma mani'i ne daga cikin mawanul irf abubuwan da ke hana cin gado shakku waye ya riga mutuwa ba a sani ba kun gano wannan shi ma yana cikin abubuwan da ke hana cin gado tsakanin mutane biyu yanzu mun samu abubuwa guda nawa kenan biyu mun samu ikhtilafu din mun sami ashakku fi sabaqil maut shakku wurin waye riga mutuwa shi ma wannan yana hana wani ici gado shi kuma wannan wani waye riga mutuwa din na a cikin dukkanin al'amura ko da hatsarin mota aka yi subhanallahi alazim ana hatsar mota a wannan mota din da ɗa da uwa da uba gaba ɗaya suna ciki kawai aka zo aka same su gaba ɗaya sun mutu babu wani wanda ake da bayanin wani ya riga wani mutuwa to nan za a lissafa su ba za su shiga gado ba ku gano wannan da kyau ko kun ga wannan kuma irin wannan labarin da muka karanta na Yusuf Fain zai daidai da irin waɗannan rikita rikitan da ke faruwa akalla wannan rikicin da ya faru Allah ta'ala shi kiyaye Allah ya jika musulmai da suka rasu a garin Jos mutanen da yake ba a san waye ya riga mutuwa ba wataƙila ɗa da uba wataƙila gashi gashi gashi gashi gashi gashi an riga an mutu baki ɗaya lokaci guda abin da yake nufi ko da ba lokaci guda ba tunda mu nan babu labarin waye ya riga wani kun gano wannan da kyau ko ko kuma tabbas an san wani ya riga wani amma ba a ji ba a san ko waye ba kun gano wannan da kyau ko an san wani ya riga wani ɗaki ne ya rufta da ya rufta sai aka ji mutum guda yana kuka amma ba a san kowaye bane cikin mutanen da suke yi lalle an san tunda an ji mutum guda yana kuka kuma mutane ke ciki sun bu goma an san abin da sun riga shi mai kenan amma ba a san kowaye ba aka ga ya zama daidai da ba a san waɗancan ba ko kuma an sani an manta baki ɗayansu Allah ya sauke to wannan duk abubuwan da ke hana cin gado ko a ce ɗaki ya rufto musu baki ɗayansu sun mutu ko ya zama na wutar lantarki ta shokin nasu baki ɗayansu sun mutu ko ya zama na gobara ta cinye ɗakin gaba ɗaya an mutu hisa imamul ah, rahabi ya buɗe babu mai zaman kanshi babin ƙarshe a cikin rahabiya babu mirasil abin nan gharqa wal hadma wal harqa babu mirasil gharqa nan ce gharqa su ne waɗanda suka nitse a ruwa baki ɗayansu kun gane maganar sun hau kwale-kwale ne an tafi kai amarya ne da mijin ne a ciki da waye da waye gaba ɗaya sai aka nitse a ruwa ba a san wani ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba su ne gharka domin gharka jami'i ne na gharik walhadima da waɗanda gini ya fito musu baki ɗayansu walharka da waɗanda suka ƙone ƙurmus ba a san waye riga wani konewa ba su ma waɗannan duk babu gado tsakaninsu sai ya ce wa in ya mutu bi hadimin aw gharq aw hadithin amal jami'a kal harak wa lam yakun yu'lamu halu sabiqi fala tuwarris zahiqan min zahiqi wa uddahum ka annahum ajanibu fa haka al qawlu sadidu as-sa'ibu wa in ya mutu qaumun idan mutane suka rasu bi hadamin ta sanadiyar riftowar daki wa in ya mutu bi hadamin aw gharq ko ta sanadiyar nutsewa a ruwa au hadisin ko wani hatsari ba sai ya lissafa maka su da yawa ba sai ya ce au hadisin ko hatsari ammal jami'a da ya gama kowa da kowa kalharak kamar gobara walam yi ulamu halin sabiƙi ba a san kuma halin waye ya riga rasuwa ba tsakanin mutane guda biyu din to anan falatu warris zahiqan min zahiqi kar ka gadar da mamaci ya gaji mamaci saboda ba a san ya riga wani ba wa uddahum ka annahum ajanibu ka lissafa su kawai kamar kowanne dangin shi daban yace fa haka zal qawlu sadidu as-sa'ibu wannan shine magana ta daidai wacce take akan turba madaidaiciya shikenan anan ya rufe babin sai gaba ɗaya kuma i jawabin rufe rahabiyarsa mun gano wannan da ke to waɗannan su yana cikin abubuwan da ke hana cin gado Allah ta'ala shi kiyaye Allah ta'ala ya tsare al'ummar musulmi akwai tambaya a nan ɗaya a'a sai ya zama na an lissafa kamar babu kowa ma'ana mutum ne yana da mata uku da 'ya'ya hudu kun gane wannan da ke ko da matashi ɗaya a cikin nawa a cikin uku da 'ya'yan shi biyu a cikin me a cikin hudu sai suka yi tafiya sai wannan abin ya ya abin nan nasu wannan hatsarin ya faɗo mota gaba ɗaya ta hatsari ba a san waye riga mutuwa ba to anan sai ka ce ya mutu ya bar mata nawa biyu da 'ya'ya nawa a da ya'ya biyu kun gano wannan da ke ko su ma waɗancan ya'yan nashi guda biyu sai ka ce mutum ne ya mutu ba za ka ce ya bar uba ba in ka zo raba gadin ya'yan nashi guda biyu sai ka kaddara wanda yake a cikinsu yauwa in akwai mai ɗa cikinsu shi kenan ita kuma waccan matar ita ma sai a ce ta rasu ba za ka ce ta bar mijinta ba ta rasu ta ba kishiyoyinta guda biyu eh? ina cikin waɗannan <laughs> ta rasu ta ba kishiyoyi guda biyu a gaga ba kishiyoyi ba sa cikin masu san gado ko na ina fata an fahimci tsoron abin to nan ba za a sanya gado a cikinsu ba Allah shi kiyaye wannan babi yana da kyau a fahimce sosai da sosai haka zaka dinga jan hatsarurruka amma idan aka yi hatsari ana hatsari a nan sai uban ya rasu ko ɗan ya rasu sai aka ɗauki wani aka nufi general kafin a kai sai ya rasu a nan ya riga rasuwa wanda ya mutu a wurin hatsari kai tsaye shi ya riga to a nan wanda ya ɗan samu rarar numfashi na minti biyu uku zai gaji wancan da ya riga shi rasuwa eh kamar ya Mm. a <laughs> ah, iya ai kai kuma yau darasu mana goma sha shida kenan ai an yi su ya mutu ya bar al'amam ko ibn al ko am ko ba mun yi su a baya ba ya mutu ya bar ibn al-akhi nashi ai duk ne za a tattaro magadan al-aqrab fal aqrab wanda fi kusa sai shi kun gano wannan da kyau ko makalala ne akwai gadon shi yawa wa in kana rajulun yurfu kalalatan aw imra'atun wa akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus wa in kana akthara min zalika fa mushraka'u fi thuluth haka nan kuma fa in kanat fa laha nisf da sauransu ai duk mun karanta waɗannan ko ya mutu ya barka za ya barka ai duk waɗannan da an yi magana su saboda haka su za a tattaro har a gade waye yafi kusa da mamaci waye yafi kusa da mamaci ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sauwake haka zaka ka dinga ganin rukan nan malam a ce wani ko numfashi bai yi ba kuma mutum ya san wannan shari'a ce ta Allah ta'ala ba hammi din gadon ba a'a duk abin da zaka ci ka san ka ci halas malas ba wai a zo a tarkici kan gado ana ta daukan lauyoyi ana ta daukan ana ta ashar ana ta menene ba kun gano nan da ke ko wani shine shari'a ta musulunci in zaka ci akan me ka ci kar ku ci wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tud abin nan wa tudlu biha ila al hukami a gani dole ka san akan me kace akan wani dalili kace saboda haka ashakku fi sabaq maut shakku akan waye riga mutuwa dalili ne daga cikin abin nan mani'i ne daga cikin abubuwan da ke hana cin gado domin bai cika sharaɗi ba sharaɗin cin gado kuma yana a samu cikakken yaƙini na rasuwar wanda za a gada ya zama da wanda zai ci gada yana raye ko da da minti ɗaya ne ko minti ko sakon talatin an gano wannan ko to amma yanzu ba a san waye ya riga rasuwar ba to anan kawai falatu warris zahiqan min zahiqi wa uddahum ka annahum ajanibu fa haka bil qawlu sadidu as-sa'ibu قال rahimahullahu azza wa وجل قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثته yarifu kullu wahidin min huma warithatuhu min al-ahya na tsallake ne mun gani ba lam yu'lam ayyuhuma mata qabla sahibi lam yarith ahadun minhuma min sahibihi shay'a wa kana mirathuhuma liman baqiya min warathatihi min warathatihima nam ni sene ce min warathatihi wa kana mirasuhuma liman baqiya min warasatihima يرث min huma منهما ورثته من الأحياء قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن anas يتي dan kun gansu ana mun zo shafin karshe kenan ko akan abin da ya shafi cin gado saboda haka shine mani'i kaga wannan shine screening na karshe kenan an yi shirki nan an fudda wancan an ce kai ka shiga saboda kana da an ce ka shiga an ce ka shiga an ce ka shiga an ce ka shiga sai ga ai takaddan ka gaba ɗayan su na jibini domin ai mutum yana da wani tambari mai ko dai gashi gashi ko dai gashi gashi ko dai gashi gashi da wa ganin dole yi waje Allah ta'ala ya kiyaye qala maliku rahimahullah azza wajal imam malik ibnu anas yana cewa wa zalikal amru wancan bayanin da muka yi na cewar mutanen da suka rasu a yakin jamal da yakin sufain da yakin harra da yawon kudai ba su ci gadon junansu ba domin me ba san waye riga rasuwa ba amma waɗanda aka san waninsu ya riga wani rasuwa an tabbata musu da gadonsu shi sa ya ce wa zalika al'amuru wancan fa ne al'amarin da allazi la wanda babu saɓani a ciki wala shakka inda ahadin min ahalil ilmi bi baladina kuma babu wani shakku da ke zuciyar wani ɗaya daga cikin malaman da ke garinmu malamai ya ce eh, wala shakka inda ahadin babu shakku a wurin wani malami ɗaya min ahalil ilmi bi baladina daga cikin malaman da ke garinmu da ke garin nan namu na madina waka zalika al'amalu hakan nan kuma aikin yake fi kulli a halaka a cikin dukkanin masu cin gado guda biyu da suka rasu kun gano wannan duk masu cin gado wani zai ci gadon wani misali mata za ta ci gadon miji miji zai ci gadon mata ɗa zai ci gadon uba zai ci gadon ɗa uwa za ta ci gadon ‘ya'yanta ‘ya'ya za su ci gadon mahaifiyarsu kun gano wannan da ke ko duk shi sa ya ce mutawarisin masu cin gadon juna wanda yake waɗannan tabbas suna ci sai dai kawai a ce wani ya ɗaga manzalin wani ya mai da shi wuri kaza amma ba a cewa wani ba zai ci gado ba kwata-kwata ko ka taɓa jin cewar mata ba ta ci gado mijinta ba sai dai a ce ta ci fumuni eh ɗaya <laughs> bisa takwas ba to amma idan aka samu irin wannan abubuwan da ke hana cin gado to kuma shi kenan Allah ta'ala ya sauke aka samu mutane guda biyu masu cin gado sun rasu halaka sun rasu bi gharaqin ta hanyar nitsewa a ruwa isa ya ce wa in mutu qaumin bi hadamin aw gharaq idan mutane guda biyu suka rasu ta bangaren nitsewa a ruwa ko suka rasu akan wani hatsari da ake Allah ta'ala shi kiyaye aw qatlin ko kuma kisa yaƙi ko 'yan fashi suka shigo gidan suka yi ruwan wuta kawai gaba ɗaya kun gano wannan ana zuwa ba a san wani wanda ya riga mutuwa ba duk gaba ɗaya sun kashe su Allah ya sauke aw ghairi zalika min al maut ko dai wani haka na sanadiyar mutuwa ba shi yana cewa al maut wahidun ko wa sababu kaseer wai mutuwa dai ɗaya take amma dalilanta hanyoyin mutuwan suna da yawa yace al maut wahid wa sababu kaseer kai daga ji ga hausa akai <laughs> ya ce idan mutum ya rasu ko dai wasu abubuwa na mutuwa da suka sa kwatsam idza lam yu'lam ayyuhuma mata qabala sahibihim idan ba a san waye ya riga mutuwa ba kafin ɗayan duk wata hanya ta mutuwa hisa mai arhabi ya ambaci wasu wayan ya mutu ƙomun bi hadamin aw gharaq aw hadithin amma jami'a kal haraq aw hadith ko wani hatsari saboda a ƙarƙashin hadis nan sai ka lissafa dukkan abubuwan da suke hatsari ko wayar wuta ce ta faɗo cikin ruwa sai gaba ɗaya ta musu shekin aka zo aka same su gaba ɗaya a ƙame kenan duk dai wani abin da zai nuna mutane sun mutu ba a san waye riga mutuwa ba to anan shi sama ya ce idan lam yu'lam ayyuhuma mata qabala sahibihi idan ba a san waye ya riga mutuwa ba to walam yaris ahadun huma min sahibi shay'a babu wani wanda zai gaji dan uwan shi a cikin biyun nan kun gano wannan yau Allah shi kiyaye Allah ji kan musulmi wa kana mirathuhuma gadon su zai kasance liman baqiya min warasatihima ga waɗanda suka rage na masu cin gadon su misali na muka bayar ɗazu ɗa da uba ne da kuma matar uba suka hatsari ‘ya'ya guda biyu a cikin ‘ya'ya nawa hudu muka ce mutum ne yana da ‘ya'ya hudu da kuma mata uku sai suka tafiya da ‘ya'ya maza biyu misali da mace ɗaya da kuma shi mai gida sai suka hatsari baki ɗaya ba a san waye ya riga mutuwa ba kun gane wannan to a nan shi uban ba zai ci gadin 'ya'yan shi biyu maza da su abin ƴaƴan shi biyu maza ne ko mata da suka rasu tare ba kun gano wannan su ma 'ya'yan nashi biyu ba za su ci gadon mahaifinsu ba ita kuma matar ba za ta ci gadon mijinta ba mijin ba zai ci gadon matar ba wa uddahum ka annahum ajanibu fa haka zal sadidu as-sa'ibu saboda ka yanzu sai ka zo su waɗannan 'ya'ya da suka rasu tare da ubansu shi dai uba ya mutu ya bar 'ya'ya maza guda nawa guda biyu da matan aure guda nawa guda biyu sai ka ce to su waɗannan 'ya'ya maza da suka rasu su kuma akalla za ka ce sun bar 'yan uwansu ko dai shakikai ko dai li'abbai kun gano akwai masu cin gado kenan su za su ci gadon idan ba da mun yi tafsiri sosai da sosai ba sannan ita kuma waccan mamaciyar ta rasu idan take da idan ita take da waɗannan ƴaƴa maza guda biyu sai a ce ta rasu ta bar ƴaƴa maza guda biyu da kishiyoyi mata guda biyu eh kishiyoyi mata guda biyu a kai na kishiyoyi ya ba cin gado ai gaga ba sa cikin ba ko suna cikin wai za hatar kismata ulul qurba wanda suke cikin zawul sai dai idan masaki abin nan idan muskine ne to shi nan Allah ta'ala ya sauke waɗannan al'amurra fa suna faruwa idan muskine ne idan aka zo rabon gadon sai a dan tarfa musu Allah ta'ala su matan kenan idan aka zo raba gadon kishi yasu da tara su to kuma a ce ta dan fi su dama dama ko ba ta fi su dama dama ba inda su talaka ne irin ta gaba ɗaya talakawa ne ko to sai a dan tarfa musu wannan wacce a bata zani uku wacce a bata zani biyu wannan ba ba su zani ɗaya su raba ba ba wacce naira biyar wacce naira goma wai za hadar qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku fada musu kiyan magana sai hankuri abin ba yawa a sa a baka ya fa a rataya kun gano wannan in ba ku manta ba a kwana na kasa da sati biyu ne nake ji ko wani jirgin sama da Ethiopian Airlines ya yi hatsari dab da kasar eh, Lebanon da irin waɗannan al'amuran ne fa mutum ne ya yi tafiya ko ya tafi makaranta ko ya tafi da mahaifinsa ko ta eh a gani dole ne zamana a matsayinka na ɗalibin ilimi ba kawai za a dinga lakana maka abu kai ma kana ɗauka ba ne dole zamana kana da wani marji'i na dalili da kake dogaro da shi tunda duk idan rikici ya taso wurin ka za a taho wurin malam za a taho sai ce ku tsaye ku ga ustaz ne ya zo zai wuce kun gano haka ake yi malam eh sai a ce malam gaba daya komai a gani malamai a cikin al'umma ba karamin alkhairi bane duk wannan halin da ake ciki wallahi idan aka samu malamai suka yi kyakkyawan gyaruwa ko cikin kankanin lokaci za ka ga al'amura sun canza na'am a a eh dama za su ci gado mijinsu a wacce fa ba gado ba ne shi idan aka zo rabon gado ko ba ka cikin masu cin gado ko mutum ba shi dama ana magana ne idan mutum baya cikin masu cin gado kuma amma yanzu shi ya zo wurin da ake raban gado da sharaɗi idan ya zo to ai kaga ba za a raba a ce an ba wancan jib an ba wancan faradu an ba wancan miliyan ɗari an ba wancan biliyan goma shi kuma fa yawa sai ce to shi kuma ladan gani ido a sa'a baka ya fi aratiya an ba dubu ɗari aka ga zai dan <laughs> abin nan wani ko da ba kishiyoyi matan guda biyu ba ne yau abin da ake bukata sharaɗi ya zamana ya zo wurin rabon gada wai za a zuwa kismata kuma ya zamana ulul qurba yana da alaka da mamacin amma shi baya cikin masu cin gado wale ma ko kuma barayin unguwa wal masakiru ko kuma mutum ne shi ma rai kokwai mata kokwai.

ba ma shi ai kusan inda za a kasafi wajen bangare na zai ci yana cikin zoli kurba yana cikin masakin gani za a dan tarfa mashi wani abu a ya isa mana kawai da wai muna rinjayewa ne sosai da sosai ai ba sai an ce ba sai tun da shi ba ibn al'amu ba ne wa huwa zauju <laughs> eh. na zuwa kaɗan Allah shi ke wa qala malik rahimahullah azza wa jal la yanbaghi an yarisa ahadun ahadan bi shakk wa la yarifu ahadun ahadan illa bil yaqin min al ilmi wa shuhada wa dhalika anna ar-rajula yahlaku huwa wa mawlahu alladhi a'taqahu abu fa yaqulu banu ar-rajul al-arabi qad warisahu abuna falaysa dhalika lahum an يرثوه ilmin wala shahada innahu mata مات wa innama يرثه أولى الناس به من الأحياء وقال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يناتشوا لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بشك بيت كماتا wani ya ci gadon wani bishak da shakku da kokonto ba a cin gado a haka ana cin gado ne bil yaqin wala yarithu ahadun ahadan illa bil yaqini ba wani ba cin gadon wani sai da yaqini yaƙini min ilmi na cewar tabbas wani ya riga wani rasuwa a gabanmu akai ko kuma wa shuhada da shaidu ba a gabanku aka kai ba amma shaidu sun tabbatar da cewar lallai muna zuwa hatsarin motar nan yana faruwa a gabanmu a kai hatsarin nan wannan wannan da wannan su ko shurawa ba su ba su waɗannan guda biyu mun ware su nan gefe muna ta tara mota a ɗauki a kai su asibiti ko muka ga sun cika kun gane wannan da kyau ko eh ina fata mun gane wannan siga din sai yana nuna ku da kuke yan uwan mamaci da kuka zo yanzu yanzu nan ba a gaban ku abin ya faru ba amma dai akwai shaidu masu ƙarfi da suka yi muku wannan tafsili ɗin. sai zama waɗannan da suka samu rarar rayuwa na ɗaya mintoci za su ci gadin waɗancan sau da da shaida kun gano wannan wa zalika abin ya sa haka kuwa abin da ya haka kuwa annan rajula ya halaku mutum zai iya rasuwa huwa wa maulahu lazi a takahu abuhu shi da yantaccen bawansa da baban shi ya mutu ya bashi. shi mana da ‘yantaccen bawa da su baban waɗannan mutane sai suka je suka rasu duka kun gane ko sun akwai gado tsakaninsu ko na asali ta hanyar mai alwala ko ba ka yake ba ta hanyar alwala